Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma mu na voahausa.com e ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu ji da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Amurka da Birtaniya da wasu manyan kasashen duniya sun cimma wata gagaruman yarjejeniya a jiya Asabar na karban haraji mai tsoka akan manyan kamfanoni a duniya kamar Google da Facebook da Apple da kuma Amazon. wannan mataki zai kai ga tara biliyoyin dala da zai taimaka wa gwamnatoci su tunkari matsaloli da suka biyo bayan annobar covid-19 inda kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya suka amince da karbar akalla kashi goma sha biyar cikin ɗari a matsayin mafi karancin harajin manyan kamfanonin duniya kamfanonin za su biya haraji mai yawa ne a kasashe da suke ciniki ministocin kuɗi da ƙasashe bakwan sun ci yarjejeniyar tarihi ta sauya tsarin harajin duniya da zai yi daidai da buƙatar duniya kan fasahar zamani in ji ministan kuɗi na birtaniya rishi sunak bayan ya jagoranci taron na wuni biyu a birnin london yau lahadi ce ranar bukin cika shekaru 77 da rundunar kawance suka isa nomandi na ƙasar faransa domin kubatar da turai da kuma kokarin sauya alkiblar yakin duniya na biyu Ranar shida ga watan Yunin shekarar 1944 ne aka yi jigilar mayaka mafi girma a tarihi da ya hada da rundunar ƙasa da na ruwa da kuma mayakan sama. Kusan sojoji 160 ne suka isa garin na nomandi daga kasashe da dama ciki har da Amurka da Birtaniya da kuma Kanada. wannan gagarumin bukin yakan tattaro dubban baki masu yawon bude ido zuwa nomandi amma wannan ce shekara ta biyu da bukin ya huskanci koma baya saboda annobar coronavirus a jiya asabar gwamnati ta ce adadin mutane da suka mutu a cikin hari da 'yan bindiga suka kai mafi muni a burkina faso a cikin 'yan shekarun nan ya kai mutum 132 bayan da wasu mahara suka kai farmaki a arewa maso gabashin kasar mai fama da ayyukan 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci 'yan bindigan sun kai harin ne a cikin dare a ranar juma'a suka kashe mutane a ƙauyen sulhan a cikin gundumar yaga da ke kan iyakar ƙasar da jamhuriyar Nijar sun kona gidaje a cewar sanarwar gwamnati gwamnati ta ayyana makokin ƙasa na kwanaki uku inda ta kuma kwatanta maharan da 'yan ta'adda ko da yake babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin wasu mutanen ƙauyen su arba'in sun ji rauni in ji mai magana da yawon gwamnati usain tambura yana faɗa wa manema labarai hare-haren kungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci da ke da alaka da alka'ida da kuma kungiyar is na yankin sahel a afirka ta yamma ya karu ainun tun farkon wannan shekara musamman a burkina faso da mali da kuma niger inda aka kona fararen hula labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar rundunar tsaro biyammar sun yi aron gama da wasu mutanen ƙauye da ke rike da taya da gwafa da kuma kwali da baka yayin wani binciken makamai a yankin ayayyar wadi kana kafafen yada labaran yankin sun ce an kashe mutane 20 sashen labaran talabijin kasar ya ce an kashe wasu 'yan ta'adda guda uku kana aka kama wasu biyu a ƙauyen hilaisway yayin da rundunar tsarin suka je su kama wani mutum da ake zarge da shirya cin amanar ƙasa mai magana da yawun gwamnatin sojan bai amsa kira da Reuters ta yi masa ba domin jin ta bakinsa game da tashin hankali a ƙauyen da ke cikin garin kuyamfa na yankin ayayyar Wadi Reuters bata iya tabbatar adadin mutane da suka mutu a cikin wannan rikicin ba. Wata ganawar da aka yi a ranar Juma'a tsakanin shugaban mulkin soja Min Aung da tawagar kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN a takaice ta haifar da fushi a wasu sassa na Myanmar a Asabar. Babban jami'in diplomasiyyar Pakistan ya fito karara ya faɗa a karon farko cewa ma'aikatarsa ta yanke alaka da mai bada shawara akan tsaron kasa a afghanistan ahmadullah muhib dangane da mummunar kalamai da ya yi game da makwabciyarsu a kudu maso gabashi wanda zai iya gurgunta zaman lafiyar yankin sha mahmud quraish ya yi kalaman ne mako guda bayan da wata majiya mai tushe ta faɗa wa muryar amurka cewa islamabad ta aike wa kabul ba a hukumance ba cewa ba za ta ƙara yin wata ma'amala da muhib ba muhib babban jami'in tsaron ƙasa a kabul ya dade yana zargin pakistan musamman sojojinta da baiwa kungiyar taliban taimako a ƙasarsa zargin da ita islamabad din ta musunta yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole shirin BOA Hausa. kasuwa akai miki nune kasuwa kasuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu masu sauraron sashen hausa na muryar amurka mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole wanda a yau ni haruna mamman bako daga nan birnin kwannin jamhuriyar nijar zan gabatar muku kuma mun leka ne a kasuwar bisashe ta garin birnin kwanni da ke ci a kowace laraba ga yanda abubuwan da muka ɗauko ya kasance a wannan kasuwar. To shirin kasuwa a kai miki dole ga mu yau mun iso nan cikin kasuwar bisashe ta birnin kwanni domin ganin yadda abin ke tahiya kuma ga bisa na an kawo sosai-sosai cikin kasuwa muna kewayawa muna diddibawa sannu-sannu ina dillalin awaki ina dan tallu dillalin awaki shige ina hige bismillah Asimu barka da warhaka. Barka ka dai Haruna Mamman Bako muna lahiya. Ga awaki kala kala ga wata ya kanana mun taba mun ji kakana abin shike. To wannan ya karma da ka taba dai jikka takwas da rabi aka sai ta ba a bari ba. To ita wagga gaga ta ɗan burguma burguma ta kusa gare ta fa. Kuma jikka 22 an sai ba a bari ba. To wagga ita ko babba wata wagga. kowa ce wannan ita kuma jika 25 ba a bari ba to abin kwataya ba a bari yau da su safe ko kakana abin ka tahiya ba bari na abba ayi bai daga yanayin kasuwa na ga wani bakin busuru ce yana gani mai eh, gashin geme shi kuma jika goma sha shida aka sai shi ba a wa da bari ba eh ba a bari ba ga wani dan matashi na shi ma ya fara tsirowa geme sannu a hankali shi kuma jika goma sha biyar aka sai shi shi ma ba a bari ba to ga wani nan mai manyan kahoni shi ko shi ko jika goma sha hudu aka sai shi ba a bari ba to an yi albarka eh, duka an yi albarka. To an dan taba an sai suwa ko ba awa da sai da in ba albarka aka ta yi. Ana nan ga sai suwa na don duk wanda an ga sai in ya kai ga a sai suwa sai a sai da shi. Eh insha Allah. Mun gode. Da wani mallami da ya zo sai mi ka to sai mallami mi sunan ka da tukuna. da babko assalamu alaikum sunana usman usman daga wani gari kake tare cikin kwanne nake to mi ka tose na zo neman bisa ne to wace kala ka tobi da to na zo neman tumkiya dai ko rago abin da ya sauka to yanzu ka lwatsa ka taba mi ka jiya wallahi na taba na ji amma sai a hankali al to mi ka ka nuhi da sai a hankali sun sun sun ma'ana kudin su sun yawa kudi yayi abin yayi tsada yayi tsada gaskiya to wane ka taba wanga me yankan battal din ga nan yanzu na mun ka iso nan da can dai mun ka yi can baya da ka taba mi ka ji an ce ma daga hamsin sai sittin kai ko kana son ka samu mai yar dama dama ka dama zuwa arba'in da bet to kana kana kewayawa ke to Allah ya ba da sa'a yawwa to mun sadu da wani nan shi ma ya taho bisa shekakka ko to a kai sai waɗi dai sunan ka alhaji takwana alhaji garba mai sai da nama kwanni to bi ka taho to ka lwatsa wa'anni iri ka taba kamar muna sayan raguna muna sayan awaki duwar ta samu to yanzu ya ka je kasuwa inda ka zo ka dwaga ka taba yanzu haka gaskiya bisa she sun dan tashi yanzu suna tsada to ka taba ba a bari ba mun saye kuma wasu ba a bar mana wasu an bar mana na ko ko anda kun karge kun ka saya to kuma da yadda dama dama abin to abin latsa na ke inda an ka dan samu sauki inda an samu tsada amma yanzu bisa ta dan tashi akwai tsada gode gode me a sunanka Muhammadu Muntari Muhammadu Muntari lalin raguna ko Ah, me sai sa raguna me sai da raguna to an ga gashi babba na mun lwatsa mun ji lalle akwai harka sosai eh. nawa an ka taba sai ɗan jiya an ka sai shi yanzu an sai suwa ko ba a sai suwa ba gaskiya ba a sai suwa ba to ga wani nan baya gare mu shi na ingizan mu shi ma an ka sai ba a bari ba ba bari ba to ga wani can shi kuma mai yankan ja da hori shi ko nawa an ka taba Eh? Shi ma ba a bari ba an yi albarka. To ga wani can tubarkalla ka gane shi a yi lum lum shi ke shi ko nawa an kallo hatsa shi. biyar. To ya aka yi kowane an ka taba sai a ce ba a sai suwa. To ai bakin sai suwa ba al'amarin mutane ne na yau da kullum. Eh. Don duk abin ka ga an kasa da ana so a sai shi shi ne an kasa shi. Na'am. To amma sai yanayi na kasuwa wani karon ta yi gaba ta yi baya kuma kiran lamba sai ka shiga gari ana kai da kawo ana dabba kaza bala bala to kira ne na zamba to abinda an magana to ai an ce abin kun kara ma abin kuɗi yau do bin ya tashi ba da an ka saban lwatsa ba to ai abin ba mutane sun kara mai kuɗi ba yanayi ne na mutane da sun kai kiyo yake iska al'amari na dabba gashi nan dai ya huce ga ko kuna ganin an kwararo sallah yanzu bari ku da farashi ga hinan ai ba ta suwa bane so ita ce ke ta farashin da kanta eh. kasuwa ce ke ta saura shi da kanta ba mutane ke samun bisa shi kuɗi ba ga wani mun gamu da shi mai yuka yukaye shi na sai zuwa mallami a sunanka ni mamadu sunana da wani gari kake ta tahe daga nesa nesa wani ina mi a sunan gari kasar tawa department tawa can can wajen tawa kake eh. to na gaga kayan dwadi na nawa nawa aka dwadin yuka yuka dala goma dala goma aka dwadi eh. addawa Hadda dala ashirin. Dala ashirin aka dwaɗi. Eh. To kuma na ga ga yuƙaye ga ka nawa wagga mai yankin ja ta nan. Wagga dala hamsin wagga kuma dala. Wagga mai ja da hori ba. Wagga dala saba'in. Ga wata baka babba wurin. Wagga dala tamanin. To ana saye an dan tattaba ko ba awa da sai suwa ba ta gwada. Ba fara sai da ba. Har yanzu ba a fara sai suwa ba. Eh. To an dwaɗa ko ba a dwaɗa ko guda ba. Na da na da. Masu yanka na ka dwaɗa ma ko kan ko dai kan suna kai abin ga masu yanka ya gwai. masu lemu da masu shayi duk suna radi kai gaji ko gawo eh ga mun mun kawo wajen mun kawo wajen yan eh, shanu bangaren shanu mun mun sadu da dillali guda miya sunan kamallami Maman dan rani. Maman dan rani, maman to maman dan rani eh, ga wani nan ga guda nan mun ga wani maraƙi tubarkalla ga nan shina wurga goma nawa shike shi nawa an ka taya biyar an ka yi albarka ba a sai suwa an sai suwa an amshi kuɗi to sai wani kuma ga wani dan karami ce ina gani an darme jika sittin da biyar ba a bari ba dan ɗawon can jika 65 da biyar ba a bari ba ba a wada bari ba to ga wani nan me shi an sai suwa nawa an ka taba shi jika 120 jika 120 kuma an karbe kuɗi an sai suwa ita wagga nawa an ka sai su jika 150 kuma an amshi kuɗi ana ya ce kasuwa ta ba suwa sosai yau tun da su haike ne insha Allah mu dai gare mu kan ta ba su. amma an koka an ce abin farashi ya tashi yau sosai ha to mu dai bakin abun da mun ka kammala gashi shi kun ka taba eh, shi mun ka taba to to mun gode ni a sunan ka lami na musa da ina ka taho sayan bisashe na wurin ga tun mun gane ka wurin shanu na wurin ga daga babu doli babu doli to ya kaga kasuwar yau to ka ga ta nan dai mu dai mana dan tambaya Allah a san muna Allah ya a ko da dai ka taba ko baka wada sayan ko guda ba to iso ka ban sai ba tukuna to yanzu wanda ka taba ni ka ji an ce eh ka saba inda bet to ka canga sadda ka saba sayan irin ne ka ka gani yanzu to gaskiya ka can da bai wuce shi ka uwan ga. eh amma yanzu abin farashi ya tashi ya dan hau an ci 70 da bai kenan ƙara 30 da bet muna tare da wanda lalimiya sunanka suna dan zuzu da bisu to dan zuzu da bisu eh, gashi an ce an an taya hajji ka saba'in da bai kace an yi albarka. Mm, an yi albarka saba'in na zan da bai abai bari ba. to ga wani baki can ina gani shi ma. Wani da goma bai abai bari ba. shi ma bai bari ba. matakin na. ga wata can mai horin gashi. Ba horin goshi ɗari da ɗari mai abai bari ba. ba a bari ba. bari wacce jika tamanin da biyar ba a bari ba. wata jika ɗari da goma sha uku a bari ba. to yau duk kwata ya ce mai na aka yi ba a bari ba kenan. shanu a babu kwarai. babu shanu kwarai mm, Shanu sun yi. to in babu shanu kwarai sai a yi ta cada gida wata da bakwai wanga ɗari da da arba'in biyar. an ci duk an kisa suwa an kisa suwa an yi anyar labarka to me aka jira ba a ganin gashin rana kai hi tana buga sosai in marice kuma abin sai suwa aka yi dole sai suwa aka yi sha Allah tunda babu su sosai eh, babu su su kara da yan suwa su dole masu so dole su bada kuɗi dole su bada kuɗi sai insha Allah babu kwarai hmm, ina dan zude da su jami'ar sunanka ni Adam mai dariya Adam eh Adam mai dariya Adam mai dariya da wani gari masalata to kaka kasuwar yaggwai take gashi nan alhamdulillah kasuwa alhamdulillah ka samu na yaggwai kala-kala na nawa mi an kowa kowane daga ciki. Tawali ne ya ga muna sai da na ashirin ashirin. To waɗanga masu launin bula da eh eh da ja. Muna sai da na goma goma ga hutan. Waɗanga yan ƙanana ƙanana. Eh su ko muna sai da gindaye arba'in eh, arba'in. Kamar na shanu. Na shanu. Wanda aka ɗarba shanu. Eh shi ko na jaki shi aka sai su ashirin ashirin. Na jakkai su aka sai da ashirin ashirin. Eh, da su da dabaibin ne na jakkai. Ana sai yanzu zoce su heza kuwa yanzu an tamu an taɓa. Allah alhamdulillah ana taɓa da nan zamani Ana taɓa ko? Eh. To ga wasu rabashin ne da ni gani nan suko. Akwai yaggwai na hamsin, akwai na talatin, akwai na ashirin. To ga wasu nan kuma na ga kasa kafa ka taushe suko. Suna da waɗanga masu sai su a hamsin arba'in. Na'am kuma ana taɓawa. Su waɗanga su ne muke buga na kafa na nan gane goma goma. To yanzu na kattaho ko tun da su haka kenan. Tun da sa dai muke na nan gane ka sa abin. Samu an ɗan tattaɓa. Yana ɗan tattaɓa. Sannu sannu. Eh sannu ka diya. Oh. Eh, ga latijo mai leda, latijo mai leda barka da warhaka. muna ga leda wagga leda ni aka yi da ita ruha ruha ga yi da to ka shigo kasuwa nan ta bisa she ana tabawa mi nawa nawa leda take leda 550 550 hmm. to naira ko sefa sefa to an taba zoke yanzu an samu an sun kadan to abin da dama dai an gode ma Allah ana gode ma Allah ko hmm, ana gode ma to mutane na dan saye sannu sannu dan saye sannu sannu kuma kana kewa yanzu na ka shigo ka suwa yanzu ni shigo to baka yi sabko ba ke nan ko ba baka samu ka suwa swahe ba ke eh ta rana ta ne ta rana ta yanzu ka son ka taba da ta ma insha Allah to Allah ya bada sa'a eh, ga munan bakin kofar kasuwa ana tattaunawa da mutane masu shigowa mallami barka da waraka barka lafiya ko to nan kasuwa mun ga ga takardu ana basuwa kamar yani abin ke tahiya wanda duk zai shiga dala goma kamar mutum shi ɗaya ko yanzu zai shigo da bisa shi Yanzu zai shigo kai ko da bisa eh, eh sai in mutum na da bisa sai mutum na da bisa sai shi ba dala goma dala goma in kuma zai hita dala 40 da bisa da bisa sai mutum zai hita da bisa wanda bai da ita shi kuma ta shi a mai ita to in mutum bai to da ita ba a bari ne shi ba ban sai da kuma ta to yanzu na kun ka to ko tun da safe kuke nan to mun dan juma yanzu mun dan juma kuma an tattaba sosai ko alhamdulillah an tattaba to kuma kuna nan sai kasuwa ta ta sai kasuwa ta wace yawo to mun gode mun gode to muna nan tare da masu kabu kabu nan wurin ga ko bakin kasuwa nan mi jiran mina kuka miya sunan ka ga wannan idi gado suna na wannan gari kake kai da nan da ke eh, eh, cikin garin kwanne ke to nan ga kanan bakin kasuwa kasuwa ka yi ga dangadan nan. Eh wato yana shirin na na kana yana shirin da sa kuma koma shi to abin kuma har su dai. Mutum shi dai ko da bisa. Mutum da bisa da kashin an shi gari. Kuma da eh. tun da su haka kace nan ko zuwa. Da zuwa zakar na ganga wannan da kawo cikin gari. To an an tattaba ki. Ah, mun da tattaba yi. Ya sunan ka mallami. Ibrahim Jadi. Ibrahim Jadi mutunan wani waje kake. Mutunan kwanne nake. To ga kasuwa ka taya tun daga ka bakin kasuwa na ga ka hoke ah, sosai. Kasuwa alhamdulillah. Alhamdulillah. Ka samu ka doki 'yan bisashen da kakkai. tattaɓa wani ma taba kaɗan kaɗan ne. To abin da ta yanzu na kan saka kai ma. Yanzu na mun ka zo insha Allah. Kawa da taɓa komi tun da ba. Kawa ba yanzu na Allah da zamu taɓa insha Allah. Na gode ba na gode. Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki doli wanda ni Haruna Mamman Bako ni shirya ni gabatar daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Nijar. Wanda da shi cewa a yau mun kai ziyara ne a kasuwar dabbobi ta garin birnin Kwanni da ke ci a kowace Laraba a madadin dukkanin sauran abokan na aiki daga nan nake sallama da ku sai in ce muku sai wani karo idan Allah ya so. ne. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. sake saduwa da ku a wannan dandalin sihar lahadi ina mai suna dauran fara moses ma'aji na cocin katolika da yastayola jihar adamawa ta tarayyar najeriya a cikin asiyar ta wannan safiyar lahadi da ya tabi ke mana da mu kokarta mu yi tattalin al'amuran allah cikin kamar yau da kullum abin hajji a nan shi ne mai tattalin al'amuran Allah shi wanda ya san cewa rayuwar mutum ba ta dogara ga abinci da abin sha ba kawai amma ga kalmar da ke fitowa daga wurin Allah domin ta wurin kalmar Allah akwai rai akwai kuma ceto saboda haka masu sauraro kira da ke muna da babban murya da mai takalin al'amuran Allah ta yadda muke nazarin littafi mai sarki da kuma yadda muke ban gaskiyar mu da kuma ban gaskiyar mu ta yadda muke gudanar da ayyukan mu domin ban gaskiya ga tare da aikin da ke nuna ta babban zace a cikin ayyukan mu na yau da kullum sai mu koka mu magance kiyayyar ta ke hana mu amincewa da juna mu yi kokari mu taimaka mu sada salama da adalci kan yadda muke ba da hankali domin kyautata rayuwar kasassu ta haka za mu nuna cewa lallai ko da gaske ta tare tattalin ga Allah muke yi Allah ya taimake mu da kuma samu dace Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan yaye wato winin a turanci. Yaye dai wata hanya ce da ake bi wajen dakatar da yaro daga shan nonon uwa. Kuma tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. mu barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan yaye. Yaye a likitance shine lokacin da aka fara ba yaro wani abu wanda ba nonon uwa ba da niyyar yaron ya fara karbar abinci har a kai ga lokacin da zai iya samun isasshen abincin da zai iya tsaye da nonon uwa wannan ya dan sha bamban da yadda al'adance mutane suka ɗauki yaye wanda shi a al'adar mu za ki ga dare ɗaya ne ake ɗauki yaro amma a likitance abu ne da yake tsawon lokaci yawanci daga wata biyar zuwa shida ake farawa har kuma yaro ya kai kusan shekaru kafin kafin a tsaye da noma wannan abinci da ake sawa ake ba yaro yake fara karɓa to shi a likitanci shi ake cewa winin wato yare maimakon ɗauke shi da ake dare ɗaya a al'adarmu kin ga na kwanan bambanci. ta yi maganan ɗauke shi da ake yi dare ɗaya ka ga wasu ma har a kai shi wani wajen a raba shi da mahaifiyarsa menene tasirin hakan ga yaro. to akwai abubuwa da dama na farko dai da buƙatar a gane cewa cewar su fa yaran nan su ma mutane ne kamar yadda kowane mutum yake sai dai kawai su kanana ne wala Allah ce a karancin hankali da wayo amma suna jin zafi na yin murna suna yin bakin ciki kuma idan aka raba su da iyayensu abin nan yana damun su suna da wato abin da ake cewa turanci emotion wanda haka ɗauki wannan da ake yi zaka ga wani yaron daga ranar da aka ɗauke shi din nan ya fara kuka mutan gida ma ba za su yi bacci ba sannan ita kanta uwar za ta iya shiga cikin wani hali yadda za ta shiga cikin matsanancin damuwa wanda idan tana da irin cututtuka kamar abin da ake cewa depression wannan abin yana iya ta da shi ko kuma ya ta'azzara shi saboda haka abu ne da yana iya zuwa da matsaloli sosai wani yaron wannan dalilin zai sa ko abincin ma ya gici ko kuma wani yaron ko da wai ba yi ba uwar shi da za ta yi tafiya na sati ta dawo sai ka ga ta zama mai bakuwa ko yana jin kunyarta ko yana ma gudun ya mata magana wannan sati guda kaɗai bare kuma yayi da ake yin wani lokaci watanni ba saboda haka yana shafar su yana shafar tunanin su yana shafar abin da turanci ake cewa emotions su to likita menene ma abu na farko da ya kamata a yi kafin a ce an yayi yaro to abu na farko shine lokacin da yaro ya kai ga ci wani abu banda nonon wa wato kusan wata wata shida saboda kin ga kafin wannan lokacin yawanci abin a turanci exclusive breastfeeding yaro yana kan nonon uwa ne zalla to daga lokacin da aka kai lokacin da za a gama maganar nonon uwa zalla to lokacin za a fara gabatar da wani abincin to a wannan lokacin abin da ake yi masa na farko ba wai dan ya ce koshi ba ne ya cika ciki a'a bakinsa ya dan fara ko wani abinci banda nonon uwan nan da yake sha sai zama kenan a rana ɗan abin da zai ci ɗin ba wai ya taka kara ya karya ba ne amma ya fara sanin cewar akwai bambanci kala-kala na abinci kuma ya fara karba ana nan ana nan yana ɗan karba kaɗan kaɗan ana ƙara masa shi ma yana yana sha yana buƙatar sai ka ga yawan lokacin da yake neman shan nono ya ragu kuma yawan abincin da yake ci ya karu har ta ga nonon da yake sha ma ya zama kawai na sabo ne wai dan zai cika mai ciki ba ne wani lokacin sai kasance kawai dan da daddare ne kawai za su sha nono da rana yana harkokin shi yana cin abincin shi to a wannan lokaci sai kasance ko da an tsaye da nonon abin ba zai dame shi ba saboda ya kasance yana cin abinci ne dama mafi yawanci ba nono ya kuma a wannan lokacin baya bukatar sai an raba shi da uwar shi yana tare da uwar shi kuma sai a yi abin cikin kwanciyar hankali. To likita ka yi bayanin cewa wato kamar daga wata shida har tsawon ma shekara biyu ya kamata a ce an da yaro daga shan nonon uwa. To kamar tsawon wani lokaci kenan za a ce yayi yana ɗauka. To kin ga daga wata shida nan zuwa shekara biyu kenan ana maganar kusan mutum yana da wajen wata goma sha takwas kafin a ce an yaye yaron na a hankali a hankali ba dare ɗaya ba a hankali a hankali yadda zai saba kuma zai karbi abinci kala kala sai ya kasance kenan lokacin da zai bar shan nonon babu wani sirri da zai akan ko lafiyar shi ko akan cin abincin shi. To likita wace hanya ce ma mafi sauki na yaye yaro? Hanyar kenan mafi sauki a fara mai abinci kala kala har ya saba da abincin har ya zama baya bukatar baya neman nonon sannan kuma ba bukatar cewa sai an raba shi da nonon a lokaci da hankali a hankali ne ake janyewa ba kuma sai an raba shi da iyayen shi ba akan samu matsa sosai a yanayin yadda ake yin yaye irin namu na gargajiya a wani lokacin zaka ga yaro baya cin komai abin da yake cin kawai nonon uwa ne sai ko dan kunu kawai kuma dare daya sai a ce an raba shi da nonon ba ana iya samun matsalar kuma, ta shiga yaro ya samu wato ciwon yunwa saboda wannan shi bai fara samun abinci da shi ba kuma dan wanda yake samu din ma an hana shi to matsala sai ta shiga nan sai a samu ciwon kamuwa wato malnutrition sai ka ga an samu matsala ba karama ba to likita banda gwada masa wasu kalan abinci da ba nonon uwa ba shin akwai wasu dabaru da ya kamata iyaye su yi kafin yaye yaro eh akwai dabaru na ɗaya akwai sinadarai da ya kamata misali a ce abinci mai gina jiki za ka ga wani yaron kusan abin da ake ci ba wai abinci ne mai gina jiki ba sai kasance dangin abin da turanci za a ce carbohydrate ne kawai to amma lokacin da za a fara yayan nan to ya kamata a fara lissafin yadda za a yi ya kasance abincin da yaran nan zai ci abinci ne wanda yake a turanci da ake Ke kenan akwai gurgudan nau'in protein da na nau'in maiko da sauran sinadarai irin na su vitamin da sauransu na ba yaro a hankali a hankali yana ci yana samun isasshen lafiya kuma yana girma yadda ya kamata ya zama kafin a ci zana tsaye da nono din ya zama ya kasance a kan abincin wasu yaran ba saba da abinci ba dare dai za a ci za a ci da su da a dora a kan abinci sai kasance abinci ma ba za a iya ciki ba sai zama dalilin samun matsala. na'am to likita wasu ma sukan ce wai daga yaro ya kai wata shida duk abin da zai sha a nonon uwa ba wani amfani yake masa kansa ba ko kuma idan ya haura wata shidan nan eh, wato kawai dai yana sha ne don sabo ba shi da wani amfani shin da gaske no daga wata shida nonon uwa ba shi da amfani a jikin yaro wannan ba gaske wani kuma masu wannan magana ba su da wata ko a likitance ko kuma a jinan jama'a ba su wannan ɓullar kawai dai ya ci faɗi ne mutane kowa ya buɗe baki ya magana ya tsarin shi amma babu wani a kan wani. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya. kuma da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.